بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana safiyar ranar lahadi ce da ta daidai da tara ga watan safar hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1434 daidai da 23 ga watan disamba shekara ta 2012 wannan shine kasar na 62 daga cikin jeron giyar karatuttukan littafin alfatuwar hamawiyatul kubra wallafa shekul islam ahmad ibn abdulhalim ibn taymiyat al-harrani Allah madaukakin sauke gafarta mishi idan ba a manta ba kamar yadda muke bayani kullu ibn taymiyat ya rubuta wannan littafi ne a matsayin amsa da aka rubuto mishi tambaya daga garin hama cewa Allah gafarta malam ina matsayin ayoyi da hadisai da suke siffanta Allah madaukakin sarki da waɗanda suke bayyana sunan Allah madaukakin sarki shin za a dauke su a bisa zahirin su ne ko kuwa a ko ta fassara malam ya bayyana cewa za a dauke su ne a zahirin yadda suka zo amma a tsarkake Allah daga dukkan wata na ƙasa aka kuma ƙara da tambayar cewa menene malamai daga cikin magabata suka faɗi dangane da waɗannan ayoyi shine ibnu taymiya yayi ta kawo waɗannan maganganu na waɗannan malamai har inda ya tike akan magana al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Khafif Allah madaukakin sarki ya gafarta musu baki daya in ba a manta ba akwai wata gaba da muka karanto a baya kamar yadda ne ishara a karatun da ya gabata a jiya wannan gaba tana magana dangane da cewa wa annal qasa'id bid'atun kuma kasidu da ake na waƙe-waƙe to bid'a ce wa majraha ala kismaini sai dai kuma suna gudanuwa a bisa tsari kashi biyu ne fal hasanu min zalika min zikri ala illahi wa na'ma'ihi wa izhari na'ati salihin wa sifat wa sifatil muttaqin fa zalika jaizun duk abin da ya shafi siffanta Allah madaukakin sarki da ni'imomin shi da bayanin mutanen kirki da masu tsoron Allah to wannan ya halatta وتركه هو الاشتغال بذكر الله والقرآن أولى أما أبن حقا duk da ya halatta amma a bar shi a shagaltu da ambaton Allah da karatun alkur'ani wal ilm da binciken ilimi da koyon shi da yada shi to shine ainihin yafi dacewa waɗannan maganganun mun karanta su har mun taho inda malam ya fara maganganu dangane da magana dangane da alfaqih sannan mu ne muna ainihin cika alkawari da muka yi mai dadewa cewa akwai wani sufi a ƙasar Sudan wanda wannan sufi ya rubuta ainihin kasidu da waƙoƙi waɗanda su waɗannan kasidu da waƙoƙi akwai shirka a ciki da kuma manya-manyan maganganu waɗanda sun yi karo da tauhidin annabawa wannan sufi shine Abdulrahim Al-Burai a cikin littafin shi Riyadul Janna wanda jiya muka fara zuwa da wannan littafi da kuma mai da martani da aka samu daya daga cikin malaman kasar Sudan din ya mishi insha Allah ta'ala idan muka dan taba karatun yanzu kadan to za mu ainihin waiwayi maganganun da shi wannan malami ya maganganu dangane da shi Abdurrahim Al-Burai mun dauko Abdurrahim Al-Burai ne a matsayin misali na irin waɗannan waƙoƙi a ƙarshen zamani idan duk muka kammala wannan insha Allah ta'ala za mu ɗauko wasu daga cikin waɗanda suka gabata a wurin waɗannan ire-iren waƙoƙi irin waɗanda kafirci da zindiƙanci da shirka da suka tattara a cikin diwanoninsu bai gaza irin kafirci da shirkar da ke ainihin cikin mabura ba daga cikin waɗanda suka gabata a nesa ina ishara a nan zuwa ga su ibn arabi da ibn al-farid da ibn saba'in da shehu tilmisani da kuma waɗanda ba su daɗe da gabata ba kamar irin su kaulaha as-sanghali da makamantansu dukkanin su ga dawawin din su mun tattaro a wannan wuri insha Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya taimaka don haka magana ta ƙarshe da makaranta malam da yana maganganu ne har wa yau dangane da su waɗannan irin sufaye waɗanda suke fita daga tsari na sufanci na gaskiya rashin yin sana'a da kuma ƙoƙarin cin dukiyar mutane da barna mun karanta waɗannan matsalolin a yau za mu tashi a cikin shafi na ɗari hudu da hamsin da bakwai na hamawiya tare da ta haƙiƙin Profesa Tuwaijiri ya ce wani ƙoro kuma mai cewa muke har yanzu ana kawo maganganun ibn khafifin ne babban sufi ne daga cikin sufaye da suka tsare sufanci a bisa haƙƙin shi ce kuma cewa muke innal mustami'a ila al-ghina'i wal malahi lalle wanda yake sauraron waƙe-waƙe da kuma shagulgula waɗanda suke shagaltarwa daga karatun Qur'ani ko kuma ɗaukan ilimi ko kuma ambaton Allah fa inna zalika kama qala sallallahu alaihi wa alihi sallam ko kama qala alaihi salam kamar yadda manzon Allah ya faɗi ne cewa alghina ita waka yumbitun nifaqa fil qalb tana bubbugar da munafinci a cikin zuciya waka tana bubbugar da munafinci a cikin zuciya ba don komai ba domin munafinci wani nau'i ne daga cikin nau'in kafirci to yakan samu wurin zama a cikin zuciyar da ta shagaltu daga ambaton Allah saboda haka zuciya ta shagaltu daga ambaton Allah saboda waka ta riga ta ratsa wannan zuciya to amma kuma shi wanda yake da zuciyar musulmi ne to kaga ba kafircewa zai ya fito ya kafirci ba sai dai ba ta haifar mashi da ainihin ɗabi'u na munafinci professor tuwaijire ke cewa hadha al-athar ruwa marfu'an bi alfazin mutaqariba wannan asari wato wannan hadisi an ruwaito shi daga annabi sallallahu alaihi wa sallama da lafuza waɗanda sun yi kusanci da juna وروي موقوفا على عبد الله بن مسعود وغيره كما haka an ruwaito shi cewa Abdullah dan Mas'ud ne ya fadi wato waɗancan maganganun na farko na nuna cewa an samu daga Annabi sallallahu alaihi wasallam Annabi ya faɗi wannan magana kamar yadda kuma aka samu Abdullah dan Mas'ud Allah ya tsara mishi yarda da shi da wani cikin malaman farko an samu su ma ainihin sun faɗi wannan irin magana wal'alla al-mawquf asahhu min al-marfu' malam ya ce mai yiwa ma ya zama shi mawqufin ya fi inganci fiye da wanda yake mawqufi din wato yanzu yana fiye da marfu'i din wato ya zan ya fi tabbas a ce daga ibnu mas'ud ne fiye da wanda aka ce daga annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce fa ammal marfu' domin shi marfu'in da aka ce daga annabi ne farwa an ibnu mas'ud radiyallahu anhu qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul an rawaito shi ne daga Abdullahi dan Mas'ud yace ya ji manzon Allah yana cewa al-ghina'u yunbitu nifaqa fil qalb waqa tana bubbugar da munafinci a cikin zuciya rawahu Abu Dawud al-Imam Abu Dawud ya fitar da wannan hadisi a cikin mujalladi na biyar shafi na 223 lamba ta 400 4927 kitab al-adab babu karahiyatul ghina wazzamar babin da ke bayani akan addinin musulunci waƙi waƙa da kuma goge wa hadha lafzu to kaji wannan lafazin shine lafazin riwayar hadisin a cikin waɗannan littafai a cikin wannan littafi kan lafazin Abu Dawud kenan wal Baihaqi fi sunan Baihaqi ma ya rawaito wannan hadisi a cikin as-Sunan al-Kubra a cikin mujalladi na 10 shafi na 223 kitab shahadat a cikin ainihin wato kitabu shahadat babu rajulu ghammi fayattakhidhu al-ghina'a sana'a babu mutumin da ya rinka yin waka har ya mai da waka ta zama mishi ainihin sana'a wa da amma a cikin riwayar bawhaqi sai ya zo da ƙari da cewa kama yumbitul ma'ul baqal kamar yadda ruwa ke taimakawa dankali ya fito to haka ainihin munafunci yake fitowa daga cikin zuciya wannan abin duniya hakanan al'imamu ibn abin duniya shi ma ya ainihin wato fitar da wannan ruwaya fi zammul malahi a cikin littafin shi ne suna zammul malahi littattafan ibn abin duniya ire-iren waɗannan suna da yawa jama'a yan ƙanana ƙanana fici-fici an rinka ɗaukar su ana ta hakikin su a wannan zamani su samun ra'i da makamantansu amma daga ƙarshe an samu al-maktabatul asriya ta tattara littafan nan ta yi musu bugu na gaba ɗaya kusan a cikin mujalladi takwas suna nan muna da su a makarantar nan don haka duk wani littafi da waka an ce littafin ibn abid duniya sai kai istigrabin kamar zai samu ma insha Allah muna da shi na dai kenan haka ibn rajab ibn rajab yana da ɗan ƙananan littafai sharhin hadisi kaza sharhin hadisi kaza wani littafin ma za ga shafi goma ne wani haka ne nan shi ma sai aka hada majmu'a ta rasail din shi aka buga ta tun muna da su a makarantar na alhamdulillah a cikin littafin zammul balahi a shafi na 38 lamba hadisi na 13 ibn abi dunya ya fitar da wannan hadisi bi lafzil bayhaqi da irin lafazin imam al-bayhaqi wa naqala al-munawi fi sawd al-qadir al-imam al-munawi ya ɗauko ainihin wannan irin hadisi ya kawo shi a cikin littafin shi faidul qadir a cikin mujalladi na hudu shafi na ɗari hudu da sha uku wannan littafin jama'a sharhin jami'u sabir ne بالنسبة للقيمة الفقهية yana da ita ba laifi amma alqima alhadisiya to wannan yana da dan nashi matsalolin tare da cewa ya yiwa ɗaliban ilimi da malamai wata hidima shi ne ya yi wa jami'u sariri sharhi ne kuma yana ɗauko sharhin ne kai tsaye yana ɗauko matanin ne kai tsaye daga rubutun hannun suyuti domin littafin jami'u sariri akwai ruɗani dangane da rumuz ɗin shi idan kana da jami'u sariri za ka ga a wani wuri sai ka ga an sa sabon a ƙasa ana nufin hadisin sahihi ne wani sai ga an sa babin ana nufin da'ifi ne wani sai ga an sa ha ana nufin hasan ne waɗannan rumus ɗin munawi ya ce ya ga cewa sau da dama suna shan bamban da waɗanda su yi iyo da hannun shi saboda haka malamai suka ji daɗin wannan aikin da munawi ya yi domin ya yi ne akan asalin rubutun hannun mai littafin in kana son ganin waɗannan bayanan zaka iya ɗaukar littafin muqaddimat tamamul minna fi ta'liq ala fiqh sunna Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya tattauna wannan mas'ala Allah madaukakin sarki ya taimaka Munawi ya ɗauko magana ne anil Iraqi daga Iraqi magana ko ita ce qaulahu magana da al-Imam al-Iraqi ya ce raf'uhu ghairu sahih wannan hadisi danganta shi ga manzon Allah ba daidai bane ba ingantacciyar magana bace لأن في سنده من لم يسمى domin a cikin isnadin wannan riwaya ta cewa daga annabi ne to akwai wanda ba ambaci sunan shi ba majhuli kenan intaha magana da aka dauko daga munawi ta kare professor yace wa zakara ibn hajar al-haytami fi kaff ar-ra'a al-imam al-haytami ya ambaci wannan riwaya a cikin littafin kaff ar-ra'a عن محرمات اللهو والصناع أشافينا عشرين دبير وقال بيقام رويتوش يقام فدنشي سيتي رواه الصر أقو الصصري في أماليه رواه ابن الصصري ابن الصصري شي رويتونا حديثي أتكل لتافنش أمالي انتهى بياني أكالي وروي عن أنس هل رويتونا حديثي لك أنس رضي الله عنه مرفوعا Allah ya ƙara mishi yarda daga annabi shi ma Anas bilazu da cewa al-ghina'u wal nahwu waqa da wasanni na holewa yin bitanin nifaq fil qalb suna fitar da wato suna bubbugar da suna samar da munafinci a cikin zuciya kama yin bitul ma'ul ashab kamar yadda ainihin ruwa yakan fitar da ciyayi al-hadith karanta hadisin har zuwa ƙarshe رواه الدولمي في الفردوس الامام الدولمي يرويته ان حديثي اتكن لتافن شي مسند الفردوس مجلدي na uku shafi na 141 lamba ta 4204 وهو ايضا مرفوعا نحو من هذا عن جابر وعائشه رضي الله عنها وابي هريره كما رويته irin wannan riwayar makamanciyarta daga sahabi Jabir da Aisha da Abu Huraira kuma dukkan su suma daga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ƙarshe sai malam ya ce wala allal marfu'a la yakhlu min maqali me yiwa dai shi marfu'in duk riwayar da kaga an danganta daga annabi ta wannan hadisin ba ta kubutuwa daga wata magana wannan maganar gaskiya ita ce daidai jama'a riwayoyin marfu'ai dukkaninsu suna da matsaloli waɗanda ba za su iya taimakawa junansu ba ko da an haɗa su waruwa mawqufan ala ibn mas'ud yace amma kuma an rawaito shi cewa ibn mas'ud ya faɗe shi rawahu al-bayhaqi fi sunan al-imam al-bayhaqi shi rawaito shi a cikin littafin shi fi sunan al-kubra sunan al-kubra mujalladi na 10 shafi na 223 كتاب الشهادات أتكن باب الشهادة واتو كتاب الشهادات باب الرجل يغني باب دكي بياني أكان الرجل يغني فيتخذ الغناء صناعة mutum ya rinka yin waka mai da ita sana'a wannan abin duniya fi zammil malahi ibn abin duniya ma ya rawaito shi a zammil malahi a cikin shafi na 38 lamba ta 12 wal khallal fi sunna da kuma al imam al khallal a cikin kitab sunna a mujalladi na biyar shafi na saba'in da shida lamba hadisi ta dubu ɗaya da ɗari shida da hamsin da takwas ƙalar iraƙi fi kalamihi ala hazal asar iraƙi da yanzu zai magana dangane da wannan hadisi ko asari sai ya ce ruwa marfu'an min iddati turuqin wannan hadisi an ruwaito shi daga annabi ta hanyoyi da dama kulliha ba'ifa dukkanin hanyoyin baki ɗayansu masu rauni ne قال البيهقي البيهقي كما يتي والصحيح أنه من قول ابن مسعود ingantacciyar magana wannan magana magana ibn mas'udin ne ya faɗe ta an fahimta wannan bayanin shine daidai jama'a malam yace a duba takhrij ahadith ihya'i ulumuddin a duba littafin takhrijin hadisan ihya'u ulumuddin littafin ihya ulumin dini jama'a malam da komin wani littafi gashi nan kusa da inda na sa ka aje wannan din nan ga wasu littafai nan kwaya biyu hammul asfari fil asfari al-imam al-iraqi Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi yayi takhrijin littafi zauna kawai zauna kawai malam zauna iraki ya yi takhrijin littafin a ihya ulumuddin wannan takhrijin da ya takhriji ne takaitacce gaskiya saboda Allah littafin ihya ulumuddin ya samu matsaloli manya-manya guda biyu kenan in nace manya-manya guda biyu ina nufin akwai ƙanana waɗanda suke masu yawa littafin yana da matsala ta hadisai masu rauni da hadisan ƙarya da waɗanda ba su da asali iraki yau kamar shekaru fiye da ɗari shida da ta wuce ya zauna ya rubuta littafi mujalladi guda ya sanya wa littafin hamlul asfari fil asfari wato almughni afwan almughni fi hamlul asfari fil asfari wai wannan littafin in ka same shi to ya wadatar maka daga ɗaukan sufurai sufuri dubu misali mujalladai fil asfari a wajen tafiye-tafiye wato in har ka samu wannan to ya wadatar maka ba sai ka dauki manya-manyan mujalladai ba daga baya Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya zo ya wani aiki na musamman akan wannan littafin amma ba a buga ba akan wannan hamlul asfari fil asfari ya yi tahqiqin shi sai Allah madaukakin sarki ya tado da ainihin wani matashi ikon Allah shi ma kuma takwaran Iraki ne don shi ma Iraki ne sunan shi Muhammad Amin ibn Ali ibn Sa'id As-Suwaidi Al-Iraqi ya zauna ya rubuta al-mawdu'atu fil ihya hadisan ƙarya da suka zo cikin ihya ulumuddin suna na farko na littafin kenan ko kuma al'itibaru fi hamlil asfari wato kamar ya dan sa ido ne ya lura da wasu abubuwa daga cikin wancan littafin aka samu wani malami mai suna abul bara ya zo shi kuma ya ainihin yi al-ikhbaru bima fata min ahadith al-i'tibar to wannan littafi in ka same shi ka hada shi da wancan aiki na iraki to zai taimaka maka ka samu kyakkyawan bayanai dangane da hadisan ihya'u ulumuddin ina fata an gane Allah madaukakin sarki ya taimaka matsalar farko kenan ta littafin ya ulumuddin matsala ta biyu ta littafin ita ce matsalar da ta shafi aqida da falsafa da wasu abubuwa waɗanda suna karo da musulunci kai tsaye wannan matsala ita kuma Ali Hassan ya zauna ya bibiyi maganganun da manyan malamai suka yi akan wannan littafi na Ihya ulumuddin ya rubuta wannan littafi ya sanya mishi kitabu ihya ulumuddin fi nizam al-ulama wal mu'arrikhin littafin ihya ulumuddin a ma'aunin malamai da kuma masana tarihi na kwa mai waɗannan bayanan ne saboda wani abin mamaki da yawa an boko sun mai da littafin ihya ulumuddin wani babban littafi madogara musamman yan brothers da waɗanda suke ɗan lallaɓawa su don su je siyo islamiyya nan ta wata tara su dawo su ce sun zama malaman musulunci musamman an samu wasu masana daga jami'o'in musulunci na ƙasashen malaysia sun ɗauko wasu ɓangarori da yawa na littafin iya ulumuddini sun fassara shi da turanci littafin yana da mummunan haɗari musamman ga waɗanda ba su ƙware da ilimi ba amma malamai su sun san yadda suke sarrafa littafin na kanna fatan ba tare da dukkanin jin haushi da bacin rai game da wannan magana ta ba ka daure ka samu wannan littafin kitabu ihya ulumuddin fi mizan ulama wal mu'arrikhin ka karanta zaka ga inda malamai a wasu kasashe daga cikin kasashen musulunci a nan maghribul arabi yau kusan shekaru 600 da ta wuce suka haɗu akan cewa ba abin da ya dace wannan littafin sai a kona shi suka haɗu a gabansu suka zuba mai kalanzir suka balbala mushi wuta don su nuna abin da ya fi dacewa kenan musulunci ba shi da buƙatar irin wannan littafi waɗannan bayanan na ɗan tsaya na yi su ne saboda su amfanar da musamman ɗaliban ilimi da kuma waɗanda Allah maɗaukakin sarki zai albarkaci maganganun nawa su tsaya su bincika menene na faɗi karka dubi cewa ya ulumi dini din duk malaman duniya a'a ka karanta waɗannan littafan da aka faɗi tukuna me yiwa za ka yi maganganu irin na ko kuma waɗanda suka fi nawa tare da haka malamin musulunci ba sa cewa ghazali dan bid'a malamin musulunci ba sa jefa zargi akan shi addu'a suke mishi Allah ya gafarta mishi musamman da kanshi ya dawo ya gane abubuwan da ya rubuta a cikin littafin nan na Ihya Ulumuddin suna da mummunan hadari ta ku sai ta rubuta littattafai waɗanda ya rinka raddin abubuwan da shi da kanshi ya rubuta na daga ciki akwai littafin Iljamul Hawa yin wani littafin ne Raddul Batiniya menene ar-raddu ala al-batiniya fada'ihul batiniya fada'ilul batiniya na daga ciki wazali ya rubuta wani littafi ya sanya mishi iljamul awam an ilmul kalam jallin zamun jahilai game da ilmul kalam amma kuma ilmul kalam din nan gazali ya bunkara shi da yawa a cikin littafin shi sannan sai aqidojin batiniya da falasifa gazali da kanshi ya rubuta wannan littafi fada'ilul batiniya abubuwan kunya da munanan aƙidoji na batiniya da falasifa gashi dai a cikin wannan littafi domin gazali ya gane ya rubuta kuskure kuma ashe ya rayu akan kuskure kuma kuskure ya tattara a cikin littafin nan mai yawa amma lokaci ya ƙure mishi haka ya dawo diyo watsi da waɗannan harkoki ya koma babu abin da yake sai karatun alkur'ani sai karatun sahihul bukhari har ma malamai suka ce Ghazali ya rasu yana cikin karatun sahih Bukhari aka same shi da littafin rungume da shi a kirjin shi Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi wannan bayanin na ƙarshe kuma yana nan a cikin sharhul aqidatu tahawiyya wallafar ibn abul izz al-hanafi Allah ya taimaka dan haka jama'a kun ji malam iraki ya faɗi wannan magana a cikin wannan littafi nashi na takhrijin hadisan ihya ulumuddin sai kuma malam yace unzurul maqasid al hasana ka duba littafin al maqasid al hasana shafi na 296 lamba ta 731 da kuma littafin faidul qadir a mujalladi na hudu shafi na 413 da littafin kashful khafa littafin al-maqasid al-hasana dai sahawi ne yayi shi littafin faidul qadir kuma kamar yadda kaji sharhin jami'u sagir ne munawi yayi shi abdurrauf littafin kashful khafa wa muzilul iltibas shi kuma al-ajluni yayi shi mujalladi na biyu shafi na 300 a 103 zuwa 104 lamba ta 1808 da asnal matalib na malam hut a shafi na 211 a cikin ainihin wato lamba ta 950 da littafin al-fawaidul majmu'a fil ahadith al-mawdu'a kenan wallafa shaukani shafi na 254 lamba ta 757 da littafin nan la'utar arwaye na shaukani a cikin juzi'i na takwas shafi na 113 sannan sai kuma takhrij ihya ahadith ihya ulumuddin a cikin mujalladi na uku shafi na 1333 zuwa 1334 lamba ta 2011 duk waɗannan tafi an faɗo su ne don a tabbatar maka da magana guda ɗaya jama'a ita ce wannan hadisi ya tabbata daga ibn mas'udin amma ba daga annabi ba al-ghina yumbitu nifaqa fil qalb munafinci ai waka to tana fito da muna tana ainihin wato dubbugar da munafinci daga cikin zuciya ka fahimci wannan ita ce maganar da take tafiƙi dangane da wannan hadisi amma dukkanin ruwayoyin hadisi za ka koma ka bi su marfu'ai za ka ta ganin suna da matsaloli matsalolin da kowace matsala mai zaman kanta ce ba za ta iya haɗuwa da wata ta share wata hawaye ba ko kuma su share wa juna hawaye to yanzu abin cewa shine irin wannan hadisin yana daga cikin hadisan da zai yiwu wannan sahabin ya faɗi da ka irin waɗannan ne za ka ji malamai irin su al-Imam al-Hakim in ka koma ka samu littafin shi ma'arifatu ulumul hadith za ka ji yana cewa suna daga cikin hadisai mawqufai amma kuma suna da hukuncin hadisai ne marfu'ai me yasa ba dan kuma saboda abin da suke dauke da shi ya fi karfin a ce wannan fatawa ce domin wannan magana ta shafi gaibu zuciya a ce yin waka yana fitar da munafinci yana yana fito da yana sanya munafinci ya bubbugo daga cikin zuciya wannan magana magana ce wanda yake ta fi kama da wanda yake samun wahayi ya yi ta fiye da wanda kawai yake jin karatu daga wurin wanda ake wahayi don haka magana gaskiyar lamari insha Allah tana daga cikin abin da zaka ce mawqufi ne amma la hukumur raf'i Allah madaukakin sarki ya taimaka to sai mu koma cikin littafin malam yake cewa wa illam yakfur idan har mutum bai zama kafiri ba saboda ire-iren waɗannan waƙoƙi da yake yi ko yake saurari fa huwa fisqun to lallai dai fasikanci ne la mahalata kuma babu makawa dole ne ka yarda cewa waƙoƙi ire-iren waɗannan to babu shakka ko da an ce ba kafirci bane to amma fasikanci ne babu makawa akan haka anan ya kamata mu tsaya mu dubi wannan hadisi ko wannan asari tare da sauran hadisai kuma da shari'ar musulunci ta kawo halacci dangane da waka kenan sai a koma zuwa ga ɗayan abu biyu ko dai a ce waƙoƙi na batsa da waƙoƙi na shirka da waƙoƙi na rashin mutunci su ne suke haifar da irin wannan ko kuma a ce waƙoƙi na halal waɗanda aka shagaltu da su halal din ne amma kuma sai ka shagaltu da su to suna iya fito da munafunci a cikin zuciyarka su lalata ka ka zama fasiki dan haka koda waƙoƙin da suke halal dan uwa ka guje su Allah madaukakin sarki ya tsare bari mu karanto wata magana wadda insha Allah ta'ala idan mun karanta wannan magana za mu dan tattauna kaɗan daga cikin ainihin wato sharhin wannan magana in ya so mako mai zuwa an zo karatu na gaba a tsaya a daddale wuri dangane da abubuwan da za su biyo baya na sharhinta malai ya ce wallazi na khtaru maganar da muke zaɓe ƙaulu a immatina mu muna zaɓin maganar da limamanmu suka yi da shugabanninmu na musulunci da shugabannin sufanci domin har yanzu maganganun na waye na malam abu abdullahi ibnu hafif ne maganar da take zaɓaɓɓiya a wurinmu kuma wadda take zaɓaɓɓiya a wurin shugabanninmu tarkul mira'i fi dini barin jayayya a cikin addini wal kalamu fil imani makhluqun aw ghairu makhluqin da kuma barin magana dangane da imani shin an halitta shi ne ko ba halitta shi akai ba anan abin da yake nufi da jayayya a cikin addini ita ce jayayya irin wannan wadda ta faru a Najeriya jama'a da farko abin ya fara daga nasiha ne tsakanin mu ahlus sunna da waɗannan matasa waɗanda suka ce su ma ahlus sunna ne amma su da'awati wal jihad abin ya fara da nasiha ne domin muna ganin tare suke da mu suna banganta kansu gare mu to sai mu gansu da kuskure dan haka aka ta samun malamai na sunna suka rinka zama da su suna gabatar musu da nasiha amma sai abu ya koma jayayya to duk lokacin da al'amari ya koma jayayya to abu na ƙarshe da za ku shi ne sai ku kira taro na ƙara wa juna ilimi ko lacca sai ku faɗi matsayinku na ƙarshe a kai to shi kenan sai ku ja baki sai ku shiru saboda yanzu ya zama kuma ba ana neman fahimta ba ne domin in ana neman fahimta ne babu abin da zai ja ka faɗi magana wani ya faɗi magana an ce to shi kenan aje kowa ya nazari wana ka ba a sake dawowa a zo a tattauna sai shi malam wani sai tula almajiran shi to ku je ku kashe wani kafin ranar da mu zai ja bayan abin da muke kai dole gaskiya ne to ya kafirta to yanzu wannan ya zama jayayya haka nan irin abin da ya faru tsakanin yan uwanmu mutanen ƙungiyar izala da yan ɗarika a lokacin da aka yi bayanin cewa salatul fati ga matsayinta to shikenan suka ce ba su yarda ba aka zauna aka tattauna matsaloli na ilimi to sai abu ya zo ya wuce tsari na ilimi to shikenan sai ku bar matsalar haka nan irin rikicin da ya taso a Sokoto tsakanin su malam wallahi da ainihin matsalolin zakka tun da suka bayyana matsayinsu ga abin da suka ce za a yi wa zaka ga abin da ba za a yi wa ba aka zauna suka gabatar da dalilansu aka igamsuwa da dalilansu aka kuma kawo dalilan da su kuma ba su yadda ba to da sai kowa ya je ya ci gaba da bincike amma sai aka samu mutane irin su Buhari Sardawa suka koma suna cewa ai abin da yasa Bello Yabo yake cewa babu zakka a naira saboda shi uwar shi karuwa ce ba a biya sadakin uwar shi da naira ba don haka yake cewa babu zakka a naira bai san darajar naira ba to kun ga yanzu wannan maganar ba magana ce ta ilimi ba magana ta koma jayayya me ake tsammanin dallawa ba ya ce shi kuma to shine muka bai wasu dallawa ya ba shawara sai su shiru tare da cewa a wurin jahilai su kuma za su komo su ce to za su ji mai bello ya zai ce bai kamata ya ce komai ba haka matsalar da ta faru makon da ya gabata kusan yau mako biyu daga wannan ranar da muke magana ɗaurin aure aka je a masallacin sultan bello sai aka samu a wurin ɗaurin auren an gayyaci malaman izala irin su dr Ahmad dan gidan Abubakar Gumi an gayyaci malaman dariqa irin su Dahir Bauchi aka zo aka fara gabatar da su Dahir Bauchi su yi addu'a daurin aure a cikin addu'a Dahir Bauchi ya jawo salatul fati da ya jawo salatul fati Dr. Ahmad da yazo sai ce hakuri jama'a an dauke wuta ne ta ne shi ne muka sa generator dama ganganci ne muka danyi da aka zo daurin aure aka fara gabatar da shehi dawud bauchi shi shi ya ja salatu fati ya ja salatu fati kai kuma dan gidan gumi sai hamiya ta izala sai ta taso maka dan ne a masallacin ku za a ja muku salatu fati aka dan yi hayaniya da ya hatsaniyar da aka yi da aka gama duk wannan hatsaniyar ina nan mun sa a kawo video din akwai video clip din na abin na sa a kawo shi dan aje shi a makarantar nan don wata ran za a neme shi za a bincike akan shi darul hadisi kenan bayan an tashi a cikin makon nan sai jaridar Daily Trust idan ka buga www.dailytrust.com ka koma columns ka ɗauko Adamu Adamu wanda columnist ne yana rubuce-rubuce sai rubutu kusan shafi guda yana tabbatar da cewa shi an yi jawo nan game da salatu fati tun 1980s wato tun kusan shekaru 30 da ta wuce ya ce kuma ya kamata a ce shi da ya zo ɗaurin auren nan don shi abokin uban 'ya'yan da aka ɗaurawa aure ne amma saboda background wato saboda tarbiyyar shi ta yan jarida wanda yan jarida a ɗabi'unsu na gaskiya suna nesa nesa da manyan mutane ya ce domin wannan kada ya hana su damar faɗin wata magana akan irin wannan manyaran da ta kama ya ce to ya yi nisa daga abota wadda ta kai shekara arba'in tsakanin shi da uban 'ya'yan da aka ɗaura a aure to amma yace sai labari ya zo mishi bayan wani tsohon malamin shi da ya gayyace shi kaddamar da wani littafi na tarihin shi a can kasar Yarabawa wanda ya idar da sallar shi kenan sallar nan da ya isar kuma yayi addu'a a cikin addu'an nan kuma ya karanta salatu fati yace to bayan ya gama karatun salatu fatin nan wanda sai da ya rubuta text din salatu fati da transliteration wato da boko yace katsam sai aka bugo mishi waya ana bashi labari ai gashi an yi rikici akan salatul fati a masallacin sultan bello a wurin daurin aure dan haka article din nashi wannan takaddar tashi da ya rubuta sai ya sa mata in defense of sheikh wani wani ya yi ta ne dan ya kare shehin dariƙa da rubuci ya kawo ainihin maganganu mu yanzu anan ba za mu shiga wannan jidalin ba shine misalin yanzu mu je mu shiga wannan jidalin salati fati ta tabbata bata tabbata ba akwai ta babu ne ma'anarta ba za mu shiga wannan jidalin ba wannan jidalin an gama shine muke cewa tarkul mira'i fi din barin jayya a addini babu bukatar yanzu ne waɗannan maganganu amma na ce babu bukata a yanzu ta iya yiwuwa wani lokaci bukata ta zo ba wai an ce har abada ba a amma yanzu ci gaba da a dawo ana duba menene salatu fati menene wannan kad bayyana al-ayati liqawli yuqinun an bayyana komai duk wanda yake da yaqini ya samu yaqini amma mu da ke karatun hadisi da ilimin sunna to Adamu Adamu ya tabo mu ne kawai kamar yadda wani lokaci a baya ya taba tabo mu a wani article nashi a baya kuma rikici ne ya hada su wancan lokacin ma da dan gidan Abubakar Gumi din zan dawo kan wannan rikicin wannan magana da Adamu Adamu ya tabo mu akan ta ita ce da yace a duba juz'i na biyu a cikin shafi na 70 a cikin littafin Ash-Shifa kuma da yace ashifa yace ta alqadi iyad to duk duniya dai ita kenan kwaya ɗaya ashifa ta alqadi iyad wanda yake alqadi iyad Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi ba fa na yanzu bane jama'a alqadi ga cikakken tarihin shi a duk inda ainihin aka buga wannan littafi zaka samu cikakken tarihin shi lokacin rasuwar shi lokacin haihuwar shi da duk abin da ya biyo bayan waɗannan shine kaga dai masana suka ce an haife shi ne a hijira na da ɗari hudu da casa'in da shida ya rasu ne hijira na da ɗari biyar da ainihin arba'in da hudu ɗari biyar da arba'in da hudu ɗan makaranta ku yi lissafi a yau za ka ga shekarar shi nawa da rasuwa yau hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu kawai za ka sa minus 544 sai zama shekara ɗari takwas da goma kenan ku duba da kyau yan makaranta ku yi lissafi haka ne 1434 minus 544 Huh? 890 yau shekarar shi ɗari takwas da casa'in da rasuwa Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi Adamu Adamu ya yi ƙarya ina faɗin wannan ne a matsayina na mai karatun hadisi sannan kuma a matsayina na nema ɗan jarida ne kamar yadda a farkon kolum ɗin shi ya bayyana cewa shi ɗan jarida ne ya yi ƙarya bature ya koya mana aikin jarida amma bature ya ja mana kunne game da ƙarya a cikin aikin jarida balle ƙaryar da za ta zama published balle ƙaryar da za ta zama spreaded to the general public wadda za a yada ta ga al'umma adamu adamu yayi ƙarya domin adamu adamu cewa ya salati fati tana nan a cikin littafin ashifa alqabi iyal ya kawo ta a juz'i na biyu shafi na saba'in da muka duba ashifa a inda adamu adamu ya faɗi sai muka ga ba salati fati bane wani salati ne daga sayyidina ali kuma aliyu bai danganta shi daga annabi ba sallallahu alaihi wasallam a ciki aka samu dacewar wata kalma da ta zo a ƙarshen salatu fati ta daidai da kalmar da sayyidina ali ya faɗi ita ce allahumma bahil mad'uwat wa baril masmukat ij'al sawabiqa salawatika wa nawami barakatika wa zawa'id tahiyyatika ala 'abdika wa rasulika muhammadin al-fatih lima ughliqa Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya ɗauko wannan nau'in na salati ya kawo a cikin littafin Sifatu Sala a tsakiya a inda yake wa wasu raddi dangane da cewa salatin Annabi ba a ƙarawa da sayidina sai ce domin ga Aliyu ma yayi sai kawo wannan wannan ba ita ce salatul fati ba Adamu Adamu domin kai da kanka ka rubuta a shafin kolumn ɗinka cewa salatul fati ita ce اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم حزوا karshen yadda ka rubuta cikakken lafazi na salati fati wanda yake babu wannan a cikin ashifa kuma Adamu Adamu idan kai da ba jahilin dan jarida bane yaushe zaka ɗauko salati fati saboda rashin kunya da ƙarya kace tana cikin ainihin ashifa bayan kudubul bakari as-siddiqi wanda shi ne ya fara kawo salatul fati duniyar nan duka duka yau bai wuce shekara 200 da 20 ba da kawo ta kuma kace ta zo a cikin littafin shekara 800 wannan ba shi a cikin aikin jarida ba haka ake aikin jarida ba a cikin aikin jarida akwai aiki da tunani da nazari ma'ana kudubin bakri as-siddiqi mutumin ƙasar masar a cikin karni na goma sha ɗaya zuwa na sha biyu ya ƙare rayuwar shi dudu dudu wuce shekara ɗari biyu da ƴan mutsa-mutsai ba shi ne kawo salatul fati shi ne ce an yi mishi wahayinta a wata takarda ko kyalle na haske a cikin bacci yau shekara ɗari biyu da ta gabata gaba ɗaya That was the first history that marked the introduction of Salatul Fati into the history of Sufism. Ranar farko kenan ta kawo Salatul Fati a duniyar sufanci shekara 200 da ta gabata. Yaushe kuma za ta koma a roto ta a cikin littafin Ashifa na Alqabi Iyal. Adamu Adamu ka koma ka binciki karatunka na aikin jarida. kuma kenan yanzu adamu adamu dama rubuce-rubucen column da kake yi da references da kake bayarwa ashe haka kake buga kan yan boko without verification without authentication ba tare da ka tabbatar ka tantance ba yanzu jama'a Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasir al-haqq bil haqq tayi daidai da Allahumma ba'il mabi'iyat wa baril masmukat ij'al sawadiqa salawatika wa nawami barakatika wa zawaid tahiyyatika ala 'abdika wa rasulik Muhammadin al-Fatih lima ughliq kalmomin ƙarshe ne suka daidai fa kawai kuma wannan larabci ne larabci ne kawai wancan ya tsara nashi wancan ya tsara nashi sun yi daidai yanzu sayyidina ali shi ne dawo ya koyi salatu fati a wurin udubul bakari alqadi iyal kuma ya ruwaito ta sai irin dirkaniya kenan ko kuwa alqali iyal ne ya dawo bayan rasuwar shi da kusan shekara ɗari shida. ya dawo ya ruwaice ta ya kawo ta a cikin littafin shi wannan irkaniya ce da haka mu ba za mu shiga cikin wannan jidali na ku ku ɗan ɗariƙa stroke shi'a da wajen ruɗani da ke tsakaninku da malaman izala ba ku ba za mu shiga ba amma mu abin da muke cewa kai adamu adamu kayi ƙarya aliyu bai ruwaito salatin fati ba in dai salatin safi ce irin wadda kai a shafin ka to ƙarya kake yi Aliyu bai rawaito ta ba kuma ni Muhammad Awal Adam Albani ni nake mukabalanta ka haka ka zo ka buɗe littafin ashifa taka da ke ɗakin ka da kace mana juz'i na biyu shafi na saba'in ka zo ka kawo mana inda maganar take dangane da cewa akwai salatu fati irin wannan da kai a shifa kaiwa kake a shifa mun karanta ta an karantar da mu ita tun muna yara shi yasa kaji wannan salatu ras na haddace shi kamar yadda na haddace fatiha babu rawa no shakin saboda haka wannan mu shine point of challenging point of correction shine point na farko ba salatin fati bace irin wadda ka faɗi to ba ita ce a cikin ashifa ba point na biyu kana cewa ne yanzu alkali iyal da ya rasu a cikin wannan zamani karni na biyar ya koma ya yi riwaya daga wa daga kutubul bakri as-siddiqi wanda shi kuma ya rayu ne a karni na goma sha ɗaya wanda ya rayu karni na biyar zuwa na shida ya koma ya yi ruwaya daga wanda ya rayu a cikin karni na goma zuwa na sha ɗaya ka koma ka binciki ilimin ka dangane da harkar jarida shi yasa muke cewa matasa ku tashi ku karatu irin waɗannan marasa kunya suna nan suna rubuce-rubuce ba ruwanmu da content din abin da kuke rubutu na rudanin siyasar ku amma mu abin da muke cewa ilimi da kuke tabowa ka'ida ilimi da kuke tabowa sciences da kuke tabowa shine yake nuna rashin quality na gaske dangane da asalin abubuwan ma da kuke gina ilimin akai domin ya zama kaji irin shirman da ya gina akai abin da ya dora akai baka jin shi ma shiriri ta ce to wannan ya rage kai da malaman izala ɗan uwan bugawar ku ne a baya rikici ya haɗa Adamu Adamu da Dr. Ahmad rikicin siyasa ne Adamu Adamu yaron Buhari ne Buhari general ɗan siyasa na CPC aka zo aka yi takara tsakanin Buhari da 'yar aduwa ƙarshe aka zo aka ɗora 'yar aduwa aka naɗa shi aka rantsar da shi Buhari ya nuna cewa zai tafi kotu ya kalubalanci wannan abin da aka yi mishi kuma Buhari yana da gaskiya ne haka a bisa tsarin da ake gudana a ƙasar Buhari ya tafi kotu ya fito maganganu da 'yan jaridu Dr. Ahmad shi kuma ya zo rinka sakin baki yana maganganu akan Buhari cewar Buhari ya kamata a kama shi a kashe shi domin zai tada fitina ya zama khawariji ya yi khuruji alal a'imma bayan an nada limami ba a yin khuruji wannan shirme ne Dr. Ahmad yayi wannan shirme ne to da abin da muka so kai Adamu Adamu ba dan kai ma ka zama wawa irin shi ba da sai kai restricting din raddinka akan shirman da Dr. Ahmad yayi domin waɗannan maganganun da Dr. Ahmad ya yi ba maganganu ne na ilimi ba ba maganganu ne na hujja ta addini ba to da kai ma sai ka tsaya a nan sai kai nishin maganganu ne na siyasa iyakarta kenan amma sai ga Adamu Adamu a cikin kolum ɗin shi muna nan mun aje jaridar sai ga shi yana cewa ai da ma haka malaman gwamnati suke tun zamanin da haka aka samu zuhur ya daure wa banu umayya gindi suka yi ta ƙarya suna ta murda mulki suna kashe bayin Allah Adamu Adamu ya saki bakin shi akan banu umayya Adamu Adamu ya saki bakin shi akan Imam Zuhri Alhamdulillah an samu manyan malamai guda biyu sun bashi rajanda akwai Dr. Bashir Umar Ali akwai Abu Nasir daga jihar Oshun dukkaninsu sun ba shi rujanda sun ba shi raddi domin cikin maganganun sai ya zarbabi ya ce haka a wannan zamanin aka samu Muhammad Nasiruddin Al-Albani yana ta inganta hadisai waɗanda ba su daidai da gwamnatin Saudiya don ya goyi bayan gwamnatin Saudiya sai muka ce innakum la fi qawlin mukhtalif ku masu zagin Albani rudaninku yana da yawa a daidai lokacin da kai Adamu Adamu mashirmanci kana cewa Albani yana inganta hadisai don ya goyi bayan gwamnatin Saudiya Albani kuma ya rubuta littafin Hijabul Mar'ati Muslima ana cewa gwamnatin Saudiya katta sake ta ban littafin ya shiga a daidai lokacin da kuma an samu mashirmanta su kuma suna cewa gwamnatin Saudiya ta taba kora Albani kuma yana goyon bayan nata ta kore shi yana goyon bayan naka ake cewa kada ta sake ta yadda littafin shi hijabul mar'ati muslima ya shiga cikin kasar ba mu san da wanne za mu kama ba cikin ko masu zagin albani sannan shi zuhuri ne ya bata maka rai saboda ya ruwaito hadisai ko kuwa banu umayya da zuhuri ya rayu a zamanin su wanda su kansu kullum suna jan kunnen shi game da nau'in hadisan da yake ruwaitowa na'am zuwa zauna da banu ubayya don yayi zamani da su amma ba yayi malanta da sunan su bane ba malamin gwamnati bane sannan kace banu umayya ka jefa zargi a kansu kai zalunci kamar yanzu ne a samu wani yawo ya taso a nan garin ku na Potoskum ko a yankin ƙasar ku ta Potoskum ya zo na tsine wa golawa me kake tunani gidan sarautar maiwana da maiwana me za su ji to ku rinka sanin irin maganganun da ba ku domin lokacin da kake baƙaƙen maganganu ga Bani Umayya bakan magana farko za ta dira ne akan Sayyidina Usman shine shahararre daga cikin sahabban Banu Umayya wanda ya malanta da mulki kana rashin ka zage shi yana sahabin Annabi na'am na san kana da aqida shi'a kana zage shi kana nufin ka zage Muawiya na'am na san kana da muguwa aqida shi'a amma ka ake aikin jarida ka je kai karatu a wurin malaman musulunci ka aje littattafan turanci kar ka yaudari mutane dan boko ne kai baka sadaukar da rayuwarka ga arabiya ga addinin musulunci inda ka sadaukar wa boko ba da waɗannan maganganun da jahilci da kake karanto su da turanci ka zo ka rubuta su da turanci da baka yi haka ba idan da gaske kake a je karatun bokon ka kaje ka bi malamai su koya maka karatu ka ga cewa zaka ci gaba da maganganu irin waɗannan wannan yake ce takaitacciyar amsa dangane da adamu adamu akan waɗancan maganganu ya rage abin da Dr. Ahmad ya shi kuma a masallacin Sultan Bello na al'amari bai kamata yayi ba domin duk wanda ya sira ruwa ya san za ta zubar da ruwa duk wanda ya gayyato tahir bauchi masallacin shi ko makarantar shi ko da darul hadisi ce to lallai ɗahir bauchi zai karanta salatul fati kuma bai kamata a soki ɗahir bauchi a kan ya karanta salatul fati ba don ya zo wuri kaza ni ina cewa idan ɗahir bauchi ya ki karanta salatul fati a wannan zaman to ya kamata uban ƴaƴan ya tuhumci ɗahir bauchi shehi ko baka albarkaci auren nan bane domin in dai ɗahir bauchi ya da auren yana da albarka to zai mishi salatul fati to in ku yi yin salatul fati to wayo wa auren tofin alasi ne da haka ya kamata ku gane dan dariƙa in ka gayyato dan izala to zai yi izala a cikin masallacinka shi yasa annabi da ya gayyato kiristoci ya ba su masauki a masallacin shi anan suke kwana idan za su yi addu'a nan za su keɓe su yi addu'o'insu in gari ya waye a nan suke services ɗinsu a cikin masallacin annabi don ya san ya karɓi baƙuntarsu da haka kai ɗan gidan gumi don ka karɓi baƙunta ko kuma an tarbi su ɗahir da wuce a wannan masallaci ba za a hana su karanta salatu fati ba kuma karka manta masallacin ma ba naku bane ba na babanka bane ba na izala bane masallacin jama'atu nasarar islam ce ita ko jama'atu nasarar islam haɗaka ce tsakanin su sardauna da su abubakar gumi da su muhammadu mustafa lami ɗan adamawa kakan wannan lami da sauran sarakuna don haka kenan a cikin jama'atu nasarar islam akwai izala a cikin jama'atu nasarar islam akwai ɗariƙa a cikin jama'atu nasarar islam akwai gargajiya shi yasa wannan tsarin da aka kafa ta tun da har yanzu ta rike a kai kaga da yanzu akwai baban tuna a cikin jama'atu nasrul islam shine izala kaga dai akwai sharu sale a cikin ta shine tariqa kaga akwai sarkin binnin gwari shine gargajiya da haka ta fara haka kuma take har yanzu to a karkashin irin wannan hadakar wake da shinkafa da tsakuwa to bai kamata a ce an zuba a baki kuma haƙuri ya ce waji kawo ba don haka baka da dalilin da zaka ce wai saboda an zo masallacin sultan bello nan cibiyar sunna ce nan kaza ne ba za a yi salatu fati ba a sannan kuma ai ku kuka hallaka kanku da za ku gama wa junan ku raddi amma sai ku tafi gaban yan siyasa kuma sai su haɗa kanku saboda ko me za a bashi ambulan da daloli a ciki ko me za a bashi laptop kowanne ba a bashi TV plasma in an tashi daurin aure saboda haka kowa yanzu ya bi kusar da kanshi saboda akwai talbijin saboda akwai kwamfuta saboda akwai daloli aini ma an aiko min da katin daurin auren amma me yasa ban je ba saboda na san in na je din zan haɗu da bacin raina idan akwai aula akan ɗaurin auren waɗannan yaran babu kamar ni domin ita ƴar farko daga cikin ƴaƴan da aka ɗaura wa aure akwai lokacin da ta samu matsala da iyayenta saboda wani da ta gabatar tana so uwarta da yar uwarta yanke shawara suka ba inda ya dace ta zo ta zauna sai gidana amma ban je ɗaurin auren ba saboda na san in na je zan haɗu da ɓacin rai kuma na haɗu da ɓacin ran ko dai in amayar da shi anan ko kuma in zo daga baya ina surutu sai naga tunda ba dole ne sai na je ba ban je ba amma har yanzu katin daurin auren yana cikin motata da goron gayyata ta musamman saboda haka idan kai ahlus sunna ne idan aka gayyace ka wurin jana'iza idan ka je sai ka dubi shin ya halatta tukuna kai wa irin wannan mutumin sallah sai ka ga ya halatta to sai ka tsaya ka dubi ya halatta ka bi wanda aka nada limanci sai ka ga ya halatta sai ka je ka bi sallah sai ka ga cewa a ai bai halatta ma ka yi mishi sallah ba ai bai halatta ma ka bi wanda aka nada sallah ba in me za ka je sai ka ja da baya idan wurin daurin aure ne aka gayyace ka sai kai tunanin ko ne kuke da iko a wurin nan ko kuwa ana tarayya iko ko kuwa su ɗan ɗariƙa ne suke da iko ka tsaya ka rinka kanka adalci in ba haka ba za ka yi kanka abin kunya masallacin sultan bello cibiya ce ta ƴan ɗariƙa da ƴan izala da ƴan gargajiya kowa yana da iko akan haka idan ko ka fahimci haka to gaskiya saboda Allah abin da ɗahir bauchi yayi a bisa wannan tsarin to dama rariya ce ta zub da ruwa don haka ta yi daidai waɗannan su ne saƙonninmu Allah maɗaukakin sarki ya tsare mu malam ce wallazi na khtaru magana da mu muke zaɓa kaulu a immatina ita ce magana da shugabanninmu suka yi na cewa tarkul mura'i fi din mu bar jayayya a cikin addini wal kalamu fil imani makhluq haka nan mu bar magana dangane da cewa imani halitta shi akai ko ba halitta shi akai ba mun yi wannan karatun a baya shafi na 424 abinda ake nufi dangane da wannan matsalar shine imani dai an tabbatar da cewa kafin ka zartar da wannan kalma ana bukata a dube shi dan haka malamin mana tafsiri daga cikin nau'in imani wanne ne ake nufi makhluq shine imanin da ya shafi ayyuka sallah mai ce ce imani ce wa ma kana Allah li yudi'a imanakum Allah ba zai tozarta imaninku ba to yanzu sallah imani ce to sallah wace iri ce halitta ce wallahu khalaqakum wa ma ta'maluna to idan haka kake nufi da imani makhluqi ne to daidai ne idan kuwa kana nufin imani da Allah madaukakin sarki ya saukar wanda yake shiga zukatan bayan Allah daga cikin annaba da salihai to wannan siffa ce daga cikin ainihin siffa Allah bayani dai ya gabata a baya to abinda wannan magana take nufi shine mayar da matsalar ta zama matsalar jayayya a'a ku tsaya ku fitar da bayanai dalla dalla to ya rage wanda ya gaba ma ya amsa wanda bai gaba ma kuma kada ya amsa amma dai abin da yake da muhimmanci shine ne imani mas'ala ce wadda yake dole ba a iya amsa cewa makhluki ne ko ba makhluki ba sai an bincike me kake nufi da imani tukuna ko an fahimta jama'a a gwar makhluk yace wannan mas'ala mas'ala ce wadda yake ba a jayya a kanta wa man za'ama anna ar-rasul sallallahu alaihi wa sallama wasitun yu'addi wa anna al-mursala ilayhim afdalu wanda diyar cewa manzon Allah yana tsakanin bayi da Allah madaukakin sarki wajen isar da sako to amma sai kuma ya cewa wa annal mursala ilaihim waɗanda aka aiko manzon Allah zuwa gare su afdalu sun fi manzon Allah daraja fa huwa kafirun billahi wannan kafiri ne ya kafirce wa Allah ku kiyaye ya yarda cewa manzon Allah dan aikin Allah ne shine wasit shine tsakanin Allah da bayi amma da ya taho kuma sai ce sai dai kuma waɗanda aka aiko wa manzon Allah su ne jama'a sahabbai waliyai musulmi al'ummar duniya sun fi manzon Allah ka yace wannan ya kafirce kuma kun fahimta shine wa man za'ama anna ar-rasul sallallahu alaihi wa sallam wasitun yu'addi wanda ni yace manzon Allah shine ke tsaka tsaki tsakanin Allah zuwa ga bayan Allah kuma yana isar da sakon Allah wa annal mursala ku kiyaye al-mursal ba al-mursil ba al-mursal ismi ne na mafuliya wa anna al-mursala ilaihim kuma cewa waɗanda aka aiko manzo zuwa gare su afdalu to sun fi manzon Allah daraja fa huwa kafirun billahi wannan ya kafirce wa Allah kowa ne daga duk wanda yake akwai wani wali da yafi manzon Allah ko annabi daraja ya zama kafiri duk wanda yake akwai wani imani kwaya ɗaya wanda ya fi annabi daraja to ya kafirce to kun ga anan ma sai mu dawo mu tuna wa Adamu Adamu a matsayin shi na dan Shi'a stroke dariqa ya koma cikin ashifashi ya karanta babukan ridda da kuma babukan da aka yi bayani dangane da haƙoƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam anan ne zai ga inda alqadi iyal yake hukunta cewa wa kadhalika naqta'u بكفر من زعم أن الملائكة خير من الرسل wata kalma makamanci haka yace mun yanke hukunci akan cewa wanda bi yace mala'iku sun fi manzanni daraja wa annal a'immata afdalu min al anbiya kuma limamai sun fi annabawa yace wannan kafiri ne adamu adamu ka san cewa mai gidanka Khomeini ya faɗi wannan a cikin littafin shi tahrirul wasila a cikin littafin shi al-hukumatul islamiyya ka san haka Khomeini a cikin shafi na hamsin da biyu cikin littafin al-hukumatul islamiyya ya ce wa min daruriyati mazhabina anna li a'immatina maqaman la yablughu malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun yace aqidar mu ce wadda ba sassauci muna nan akan taggam cewa limaman mu guda goma sha biyu sun fi annabi manzo daraja kuma sun fi mala'ikan da ke kusa da Allah daraja ka san me gidanka Khomeini ya faɗi wannan kuma ka san ashifa da kake yaudaran musulmi kana hujja da ita ka san cewa ta ce wanda ya faɗa haka ya zama kafiri to wasa ya wasa Adamu Adamu banda tsikarin uwar miji ka je can ku ta kwama cala da kai da ƴan uwanka ƴan hayaniya ƴan ruhu amma wallahi kar ka sake ka shiga hanyar malaman hadisi za su buki buki da kai don ba a wasa da waɗannan Allah madaukakin sarki ya taimake mu ko ba ka jama'an musulmi kun ji wannan magana wannan magana tana da dogon sharhi jama'a in Allah madaukakin sarki ya kai mu mako mai zuwa za mu zo mu tattauna ta gashi nan a inda professor yake cewa zahaba ba'du ahli ahli wahdatil wujud wasu ɗan komai Allah kowa Allah duk abin da ka gani Allah ne sun tafi wa ala ra'sihim ibnu arabi abba'i shugaban su akan wannan aqida shine ibnu arabi abba'i wa ibn al-farid da ibn al-farid ne ta'iyya wa ghayruhum da waɗansu su kamar ibnu sab'in kamar shehu tilmisani da sauran fitsararru makamantan waɗannan sun tafi ila tafdilil awliya'i alal anbiya'i sun ce waliyai sun fi annabawa wa li hadha qala qa'iluhum saboda haka wani mawakin su ma har rera waka yake yana cewa wa li hadha yaqulu qa'iluhum haka wani mawakin su ke cewa مقام النبوة في البرزخ في برزخ فويق الرسول ودون الولي matsayin annabta a lahira fuwaikar rasul tana sama da ainihin manzo wa dunan wali kuma tana ƙasa da wali wato yanzu matakai uku ne annabta manzanci walittaka sai ce to ita annabta in aka tafi barzahu lahira ko rayuwar kabari annabi yana sama da manzo fuwaik fauka ina sarfin naku ne da tasgiri da sauran fuwaikan wasu tana sama da manzo wa dunan wali amma kuma tana ƙasa da wali don haka annabi yana ƙasa da wali to idan annabi yana ƙasa da wali manzo kuma yana ƙasa da annabi haka ya faɗi nubuwa tana sama da annabi da manzo to yanzu annabta ita take sama manzanci yana me yana ƙasa to sannan sai kuma aka ce wa dunal wali to shi kuma annabin fa yana ƙasa da wali don haka wali yana saman annabi manzo sai Allah ya kai mako mai zuwa za a zo a tattauna wannan zindikancin jama'a waɗannan arnafa billahi allazi la ilaha illa huwa jama'a dole a tsaya a bayyana aqidojinsu saboda dalili biyu na farko a tace wa musulmi aqidarsu shine ma'anar la ilaha illallah ko babu kafiri duk duniya sai an ce la ilaha sai an ce la ko ba kafiri ko ba a bauta ko duka kowa zama musulmi to sai an ce la ilaha wannan ce illallah ba ga kada wani ya ce to ai masu wannan aqida yanzu ba su dan me ba a rinka bata lokaci akan su ƙarya kake zindiki ko ba su ko ba kafiri duk duniya ba za a zuwa ce illallah illallah a ce tun da ba kafiri kada a ce la ilaha Allah sa kun fahimta da haka ko ba kafiri ko ba mushriki ko ba arme ko Allah kadai ake bauta in aka zo ba za a ce illallah ba sai an ce la ilaha sannan a ce illallah saboda haka ko da babu masu wannan aqidar ta wahdatul wujud ta hululiyya ta wahdatul mawjud ala ikhtilafin fi istilahatihim za mu zo da littafansu na istilahohinsu da sauransu jama'a duka ko da babu wani wanda yake da wannan aqida ta sa ibnu sab'in shehu tilmisani da makamantan su ibnu faro da su ibnu arabi da hallaj ko da ba wanda duk duniya yadda da aqida su sai an ci gaba da bayyana wa mutane cewa a tarihin duniya an taba wasu kasurguman arna su ibnu arabi su ibnu sab'in su hallaj waɗanda aka yanke wa da dama daga cikin su hukuncin riba aka yanka kafirai saboda kafircin su to balle a kowace ƙasa ka samu gungun musulmi sai ka samu wani ya ɗauko wannan aƙidar a kowane zamani tun daga zamanin da waɗannan kafirai suka shuɗe saboda haka cewa sun danganta kansu zuwa ga musulunci wallahi tallahi ba zai hana su zama kafirai kuma musulunci ya ce su kafirai bane kana dan sanda ka je kawo fashi da makami ba zai hana a hukunta hukuncin fashi da makami ba saboda haka in Allah ya kai mako mai zuwa ga littattafan su don ne musu adalci mun dauko littattafan su don ne musu adalci za mu karanta daga littattafan su ga ta iya ta ibn faru ga fususaini na ibn al-arabi na ibn arabi ga futuhatul makkiya duk waɗannan littattafan nasu ga sunan ba wai daga littattafan in izala ne zamu dauko ko daga littattafan wahabiya ba daga littattafan su zamu dauko makaranta ko ya ji kafircin su kuma waɗannan ba musulmi bane arna ne don haka maganar cewa a daina magana a kansu saboda na ɗaya zai raba kan musulmi to duk wanda kai zai rabu da shi dan an yi wannan magana da shi to ya nuna ɗayan biyu ne imma kasar gunin jahili ne dan haka bai san muni da sharrin maganganun waɗannan ba imma kuma shi ma arne ne irin su ta haka yake ganin a dangin shi kara wanda musu gabace shi dalili na farko kenan dangane da dalilan cewa dole a yi magana akai dalili na biyu har yanzu akwai masu waɗannan aƙidojin to kuwa ma dama akwai masu waɗannan aƙidojin to dole a ci gaba da bayyanawa waɗannan su ne taƙaitattun bayanai in Allah maɗaukakin sarki ya kai mu karatu na gaba za mu zo mu ainihin tattauna insha Allah amma bari mu ƙarasa karanta jumlar da Ibn Taymiyyah yake cewa daga shi wannan malami Abu Abdullah Muhammad Ibn Khafif wa man qala bi isqat al-wasa'id wanda kuma ji yace bawa zai iya bautawa Allah kai tsaye ba tare da an samu yan aikin Allah a tsakankani ba alal jumla a jumlance yace ba a bukatan manzanni mutum zai iya bautawa Allah kai tsaye saboda zai rinka jin Allah na magana da shi ta zuciyar shi kaji mutum yana cewa haddasani qalbi an rabbi zuciyata ta ce min ubangiji ya ce to kaga wannan baya bukatar sai ya samu wani manzo domin shi ya samu shortcut ya samu boarding pass ba ruwan shi da tikiti to duk wanda yake faɗin wannan faqad kafara ya zama kafiri to wannan magana ma zamu zo mu tattauna ta karatu na gaba insha Allah to daga cikin ire-iren waɗannan arna jama'a waɗanda ke irin waɗannan maganganu akwai wannan zindiki wanda muka fara magana akan shi a farko farkon karatun nan jiya kuma muka fara ɗauko ainihin maganganun shi gashi nan ainihin Abdulrahim al-Burri mutumin ƙasar Sudan a cikin diwanin shiryabul janna don haka insha Allah ta'ala zan dan sa mana kadan daga abin da ya rage na ainihin kasar mu a ji kamar yadda muka alƙawari kowane mako za mu rinka muna gutsurowa kadan kadan har aji amma dai waɗannan kasusuwa suna nan za ka iya zuwa ka same su sannan kuma duk wanda kake da shi a ƙasar Sudan zaka iya sawa ya nemo maka waɗannan raddodi ba malami ɗaya ba biyu ba ba goma ba malamai da yawa sun rubuta raddi akan waɗannan zindiƙai aiki ne ja akan malaman tauhidi aiki ne ja akan malaman ahlus sunna irin su Hassan turabi waɗannan zindiƙai masu faɗa da addinin musulunci amma su fito su ce sun kafa gwamnatin shari'ar musulunci wallahi duk waɗannan mutane wajibi ne a fito a faɗa wa musulmi gaskiyar aƙidarsu
haka Hassan Turabi shi ma abi mu bashi a cikin hamawi wannan akwai daidai inda shi ma za a hamhama shi insha Allah ta'ala Allah ya ce
الذي على كل شيء قدير سبحانه وتعالى الله الذي إذا أراد شيئا baituka kuma waɗanda malamin ya ɗauko su ne daga ƙasidar sa'adatul ruh ƙasidar sa'adatul ruh a cikin wannan bugu da ke hannunmu na biyar ita kuma ta fara ne daga shafi na 48 zuwa na 49 a nan ma akwai kalmomi na shirka waɗanda ya ɗauko ga kalmomin yana cewa ya sayyidi ya rasulallahi musta'an waman وجوهنا نحوه كلا نوليها انظر لعبد الرحيم البرعي إن له نفسا تتوقع إلى أعلى أمانيها yana cewa ne ya shugabana ya manzon Allah wanda kai ne mai taimako wanda fuskokinmu gaba ɗayanmu shi suke fuskanta ka dubi bawanka Abdulrahim al-Bura'i inna lahu nafsan taluqu ko tatawaqqa ila a'la yana da ainihin wato wannan bawa naka yana da wani rai wanda ainihin ran yake da madaukakan amaliha wato madaukakan burace burace wato yana fatan samun rahama da aljanna su yake fata daga gare ka to malamin iya waɗannan baituka ya ɗauko yake raddi shi yasa na karanto mana su da Hausa ne kamar yadda na fara a hankali insha Allah ta'ala muna bi bari mu ji ta'aliqin da malamin ya dangane da wannan ainihin baituka kwaya biyu Annabi sallallahu alaihi wa sallam wa zalika inna ma yasawwa an yakuna lillahi azza wa jalla wa amma al-qasid alladhi bi'awan tadakku lihara'ahu a cikin waɗannan baituka bura'i waɗanda malamin ya ɗauko su ne daga ƙasidar da bura'i ya kira da shagattu rihala azmi wato na kintsa kamar kaya na na azamar tafiya yana cewa arifni ya rasulallahi inni maridul jismi zu qalbin saqimi wa qul la takhsha mahma ishtabaina wala hadman ya abdurrahim yace arifni ya rasulallahi ya manzo Allah ka cece ni inni maridul jismi jikina bai da lafiya zo qalbin saqimi zuciyata ma mara lafiya ce wa qul la takhsha mahma ishtabaina ka faɗa mini ka ce da ni ya kai abdurrahim duk yadda rayuwa ta kunci gare ka to kar ka taɓa jin tsoro wala hadman duk yadda rayuwa ta zabtare ka a ya abdurrahim ya abdurrahim kar ka ji tsoro tun da ina nan tare da kai yanzu kun ga wannan ma mukami ne daga cikin mukaman Allah Allah ne zai iya faɗa maka wannan ya baka tabbacin cewa duk yadda rayuwa ta matse ka to ko ta burguje ka kar ka tsorata don ina nan to wannan shine ta'alikin da malam gashi nan ya fara a cikin wannan ainihin bayani sallallahu alaihi wasallam cikin ainihin wato kasida ta gaba wadda bura'i ya kira ta dawama zilima ala mina wannan kuma kasidar ya yi ta ne dangane da alhazai shine ya sa mata ya ku waɗanda kuka isa mina kafin nan tukuna bari mu ainihin dan koma baya waccan kasida da ya ɗauko ta ya tattauna rabbi dangane da wato shadattu rihala azmi inda yake cewa aghifni ya rasulullahi inni maridul jismi hu qalbi saqimi wato yana neman agaji a wurin manzon Allah manzon Allah ba gausi bane baya ba da agaji Allah madaukakin sarki shi yake ba da agaji al-istighafa neman agaji ana neman a wurin Allah ne rashin lafiya kuma kamar yadda muka gabatar da yadda malam ya kawo a ayoyin da muka ji a jiya suna tabbatar da cewa Allah madaukakin sarki shi ya dora maka kuma shi ne zai yayi maka wa idza maritu fa huwa yashfi idan rashin lafiya ta same ni Allah ne zai bani sauki sannan lamuni kuma da yake cewa manzon Allah ba shi lamunin cewa duk yadda juyin juya halin duniya ya kuntace shi manzon Allah lamun ce mishi cewa yana nan tare da shi ainihin Allah sallallahu alaihi wa sallama ba Allah bane manzon Allah ba zai lamunce mishi ba domin manzon Allah ya rasu a daidai lokacin da bura yake waɗannan maganganu na shi na shirka to ina manzon Allah zai iya lamunce mishi waɗannan a takaice suna daga cikin ainihin wato rabbodi waɗanda malamin ainihin yayi nan bari mu sake jin wannan yana zulima ainihin yau فيقول الداعي وهو يخاطب الذين توجهوا الى اداء الحق يقول عند الموافقه العظيمه بينه خير الوجود بالحيه والسلام كان قبل حق الرحيم مناسبا ومزامنا في وقت هذا العام فاذن له مقدمه اصحابه يشمل اقاربه من الاصحاب فيطلب من هؤلاء ان يبلغوا السلام للنبي صلى الله عليه وسلم abin da ke cikin wannan ainihin kasida ya nazulina alamina yana magana da alhazaini waɗanda suka isa ainihin filin mina yana cewa indal muwajahatil azimati ballighu khairal wujudi tahiyyati wa salami قولوا له عبد الرحيم مهاجر ومزاور في وفد هذا العام بيجي aikin hajji ba a lokacin wai sako ne yake fadawa alhazai idan sun gama aikin hajji sun je ziyarar manzon Allah shi ne yake cewa indal muwajahatil azimati ballighu idan kuka je fuskanta babbar fuskanta wato fuskantar manzon Allah ku isar da khairal wujudi tahiyati wa salami gaisuwa ta da kuma sako na na fatan alheri ko nuna ko Abdurrahim Muhajir ce Abdurrahim yana nan shi ma zai yi hijira wa muzawiru sannan zai kawo ziyara wafda hadha al'ami a cikin tawagar da za su zo a wannan shekara amma yana can Sudan amma a cikin waɗanda za su zo wannan shekarar ziyara yana Sudan din a haka shi ma yana daga cikin waɗanda za su zo manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wato kenan anan na daidai tukuna yana isar da gaisuwa ga Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana nuna cewa a wannan shekarar bai samu zuwa aikin haji ba don haka a isar mishi amma fa lokacin da za a zo isarwar to cikin masu ziyarar shi ma yana nan a cikin su yanzu nan menene Abdulrahim yake ishara zuwa gare shi aqida ce irin ta kiristoci aqida irin ta tanasukhul arwah aqida ta tanasukhul arwah shi bai samu zuwa ba amma su sun samu zuwa amma a lokacin da za su iso da sakon shi to zai hallara a gurin to wannan aqidar ita ce malam ya biya fara aurihin bayanin ta ba shi kamar haka wanda da ita gaba wanda da shi ne malamin ya ƙara shi ne ban abin nan ba gashi sai ke cewa fa'azallahu wa qabulhu ma ashabihi dan haka idan Abdurrahim ya bayyana gaban ka ya manzon Allah to ka fuskance shi tare da abokan shi kun ga shi bai zo ba amma wai a lokacin da za su isar da gaisuwa to in annabi ya zai fuskanci waɗannan masu isar da gaisuwa ya fuskanta kuma ya yi izini har da Abdurrahim washmal aqaribahu dangin shi ma ka tattaro har da su ulul arham waɗanda suke da zumunci da shi duk waɗannan aƙida ce ta tanasuhul arwah wanda yake ɗan ɗariƙo sun ainihin bayyana da ita. da kafin a samu irin su Sheikh Tilmisani da su Ibn Sirrin da Ibn Farid da Ibn Arabi da Hallaj akwai Annabi sallallahu alaihi wa sallama da sahabbai suna yin irin waɗannan kalmomi ba sa yi don haka a koma asali duk wanda yake yin wannan kalmomin ya janye su al'ummar musulmi su koma su haɗa kansa kan alƙur'ani da hadisi waɗannan su ne maganganun da za mu faɗi insha Allah ta'ala muna roƙon Allah ya tsare imanin mu Allah madaukakin sarki ya tsare mana da'awar mu Allah madaukakin sarki ya tsare mu daga dukkanin karkata ko son zuciya za mu saurara a nan sai mako mai zuwa insha Allah ta'ala za mu taɓa karatun wannan littafi sannan ya rage kamar minti talatin sai mu sake ainihin ɗanɗana wannan kaset a hankali a hankali tare da cewa waɗannan kasusuwa kasu nan za su yalwata a hannun kowa ta hanyar kaset da hanyar mp3 da makamantarsu kamar yadda na gaya muku kuma wannan raddi ɗaya ne cikin raddodi masu yawa da malamai suka yi musamman a nan ƙasar sudan malaman ƙasar sudan allah ya saka musu da alheri ba su yi ƙasa a gwiwa ba domin ƙasar sudan na daga cikin ƙasa wadda ta fi kowace ƙasa kama da najeriya tun da shi sa lokacin da sardauna ya tafi domin abubuwa na irin tsari suke gudanar ba ƙasar dai ta buɗe ɗancin addini da aƙida kowace iri ce na haka a ƙasar al'amin hajj wanda yake farfesa ne a cikin fiƙo da aƙida ba shi da bambancin daraja da wannan ainihin wanda mushriki ne shi kuma Abdurrahim al-Burai duk ne a wurin kasar kowa dan kasa ne kowa yana da yanci ne abin da amma kuma su malaman ahli sunna sai suka ce amma wannan kuma su ta ba su damar duk wanda ya bayyana shirka su ba su bayyana raddi gare shi tun da dai an bayar da damar kowa ya aqidanci abin da yake so kuma ya yada don haka akwai CD wanda na zo da shi tun ranar farko shi ma za a buga wannan CD yana dauke da raddodi ne ga wannan malami da kuma sauran zindiƙai ire-iren shi irin su turabi wanda a wannan ƙasar tamu an samu su yan boko da suke tafiya sudan suna yin islamiyya ta wata shida ko wata tara sai mutum ya dawo da ƙaryar cewa wai ya je sudan ya yi karatu ya je su turabi sun fesa mashi guba ta kafirci da zindiƙanci wanda sai a zo ana faɗin cewa turabi wani revolutionaries ne wanda yake turabi yana daga cikin zindiƙai na wannan zamani wanda yake a haƙiƙa yana yi wa yahudawan ƙasar faransa ne aiki don haka lokacin da ta rikice musu da ya tsallaka ya gudun hijira sai ya tafi faransa kamar yadda zindiƙancin turabi ya bayyana hatta waɗannan da ke mulki a yanzu da ake ganin su kamar yaran shi sai da suka waye gari sun kafa mai dokoki na rashin motsi da cewa ta tafa a sauki saboda sun gane cewa mutumin nan zindiki ne ba musulunci yake son yi ba in ka gan shi a wuraren taruka jama'a sai kalma ta shirka mummunan kalma sai da ya kyalkyale da dariya kawai sai koma ya zauna dariya irin dariya zaka ga ya kyalkyale da dariya kawai sai koma ya zauna kawai kalma ce ta shirka wai ya san ya tsogale ku fada kuma yayi sai abin da za a kai sai koma yana muku dariya Allah madaukakin sarki ya raba musulunci da makircin irin waɗannan kuma jama'a su sani dole ne a ci gaba da raddin waɗannan zindiƙai saboda dalilan da na bayyana a baya aqida dai batacciya ko da bata bayyana ba to dole a bayyana wa mutane ita dan su guje ta balle kuma ta bayyana ta yi kamari imam musulmi ba mu saurara a nan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik alhamdulillah